sai dai san ba ta nuna hakan a fuska ba domin daura fuska ta yi sosai tana kawar da kai Ba ta yi magana ba bilki lawali ya furta hakan yana buga kujerar gaban sa ce. da ke nake fa bilki rai baci tace don Allah ka daina kira na haka nan bana so washe baki yayi ce wallahi yar muryar nan taki ya sun daɗi ne da ita kan uba tamkar ana busa sarewa wani takaicin ne ya sake kama ta Ba ta yi magana ba tana jin ina ma ta iya buɗe kofar kawai ta dira sai dai babu dama saboda direba ya fara tafiya ita ko shi ma tsoro ne falranta haka take kallon site din da suke tana kallon window burinta su isa gida kawai ko ta samu salama mutanen motar kuwa babu wanda ya iya tankawa lawali dan ba bakon wajen bane yayi kaurin suna harara ta balla masa da manyan idanuwanta masu haske tana jan tsaki kasa kasa lawali ya ce irin wannan farin nake so ki ranka yi min idan mun yi aure ganin abin nasa ba na karewa bane kawai ta juyar da fuska ba tare da ta kara yin koda tare ba haka ya ci surutunsa ya yi shiru har suka isa kauyen na jirago Allah sarki masarautar manaras kallon maganin ta yi tana sake kallon boka markus boka markus ya ce lokaci na korewa ya kamata ki san dabarar da zaki a zuba masa a abincinsa ko abin sha hankalinsa a ne ya tashi tana sake kallon maganin da ke cikin yar karamar kwalba kamar turare ta ce ta ne zan iya zuba ma ta yaya ni zan iya zuba wannan maganin a cikin abin sha ko cinyere mai yassir mutumin da tsaba rashin yarda ko bayi masu hidima a sa babu da kirfa ya yadda da dogarin kofarsa amma sauran hidima ta cikin ɗakinsa babu ko ɗaya kanwarsa ce kaɗai ke kai masa abinci fa ko kamar ku ya ce wannan ita ce kaɗai ku da zai sa ya yi bacci mai nauyin da koda an zo ɗaukarsa cikin dare ba zai farka da wuri ba cike da amincewa kwarkwara sadiya ta yi masa sallama tana fitowa daga maɓoyarsu wani abu ne faɗo mata a rai take ta saki murmushin jin daɗi tana dafa goshi ashe akwai hanya mafi sauki ma da za ta sadar da za ta sadar da aikinta ba tare da sun sha wahala ba can cikin ɗakinta ta shige tana latsa wayarta take ta kamo sa tana karawa a kunne daga ɗayan ɓangaren aka amsa cike da girmamawa ranki shi daɗe barka da wannan lokaci kwarkwara sa'adiya ta ce ina da wani muhimmin aiki da za ka yi min faɗa taki ce ni kuma cikawa faɗa taki ne kuma na cika domin a koda yaushe ke nake yi wa aiki murmushi sa'adiya ta yi kafin ta sanar da shi bukatar ta na sa wa yarima yasar magani a abinci ta fi kirji yayi a tsorace yana waige-waige ya ce Allah ya ja kwananki ranki shi daɗe ba na tunanin abin nan zai zo da sauki me kake so ka ce me ya amfaninka a wannan matsayin Sadiya ta furta hakan cike da tsawa hakuri ya bata. ta ce zan aiko ɗan sako ya baka ka aiwatar da abin da na saka ka bana na son shirme an gama ranki shi daɗe ya furta hakan yana kashe wayarsa Allah sarki Suhaima na hanyar ta na zuwa kai wa Yarima abinci suka haɗu da Musa ya matso wajenta da sauri cike da sakin fuska ya ce kin biya kawuna wani taimaka miki girgiza kai Suhaima ta yi ta ce no ba sai kai hakan ba haba mana ni ma wajen shi zanje je wani karasa miki da shi Suhaima ta kalli agogon hannunta dama sauri take ummi ta bata umarnin a kai wa Yarima ya abinci dan haka ta ce to don Allah ka kula ya furin ma kawai yake bukata yau murmushi ba fadan Musa ya ce insha Allah zan kiyaye Allah ya huta shi Allah ya huta shi gajiya tana mika masa basket din ta juya daga wajen shi ma nufar sashin Yarima Yasir yayi a natse har ya kai ga zuwa falon nasa lokacin Yarima Yasir na cikin ɗakin sa bai fito ba hakan ya sa Musa ya koma gefe yana jiran fitowar tasa tunda dama ya kira shi ne suka haɗu da Sahima a hanya ba a ɗau lokaci sosai ba Yarima ya ya fito cikin shiga ta kananan kaya Ya yi wanka sosai yana zuba kamshi tamkar zai je zance cike da girmamawa Musa ya ce barka da fitowa yin bai bai kalle shi ba bare ya sa ran amsa masa Dare ya wuce kan kujera ya zauna yana canza cinal. kafin ya ɗauko wayarsa da ke ringin yana amsa kiran bayan ya gama amsa kiran ne ya gyara zamansa sosai yana kallon wasan kwallon da ake bugawa na Barcelona da Real Madrid Musa ya matso cike da girmamawa ya ce labai a kawo maka furut din naka nan ne banza yayi da shi har sai da Musa ya sake faɗin yalla bai hannu ya daga masa alamar ya dame shi sanin ya ce get out ya furta haka hankalinsa na kan wasan har yanzu bai dago ya kalle shi ba kamar zai fita sai kuma ya dawo da mamaki Yarima ya kalle shi yanzu fuskarsa a haɗe Musa ya zube a ƙasa yana kara dukar da kansa ya ce Allah ya baka rawar yawan rai ban shigo da kayan nan ba sai da Gimbiya ta yi mini umarnin lalle a baka ka ci kuma hakan na nufin sako ne daga wajen Gimbiya Falmata dan Allah kada na yi laifi a duba bukatata tsakiyar Rima Yasir yayi yana dauke kansa fuskar sa na sake haɗewa a lokaci ɗaya. ga cewar ga cewar tin din da yake kallo har lokacin Musa bai motsa ba yana nan zaune ba a jima ba kuwa sai gashi tim din da yake bi sun ci nasu kwallon murmushi yayi yana tuna las zuwan da yayi lokacin yana aikin mutanen da ake kallo wanda yanzu da yawa a Najeriya ba don mai martaba da umminsu ba da babu abin da zai hana shi tafiya tun jiya amma bai san me yasa suka rike shi ba san gaskiya yayi mishin ɗan matan da yake hutawa da su ya kagara ya koma domin ko a matan ma ya fi ganewa da matan na can kasashen ƙetare saboda gani yake sun fi iya harka sosai kawo min ya furta a hankali har yanzu bai juyo ba ba dan a ce ba fadar Musa ya tattara hankalinsa akan sa bane da ba zai ji me ya ce ba bare yayi tunanin da shi yake miƙewa yayi da sauri yana nufar inda ya aje basket din ya dauko masa gaban sa ya aje akan center table yana risinawa yace gashi nan yalla bai girgiza kai prince yayi bai yi magana ba hakan ya sa Musa ya juya dan barin falon wait ya ji Yarima ya furta hakan da nufin dagatar da shi juyowa Musa yayi Yarima Yasir ya dago kansa yana masa alamar ya zo dawa baya yayi Yarima ya ya nuna masa waje yace zauna zama Musa yayi yana mamakin me kuma zai yi kamar daga sama ya ya ce cinye gwalo ido ba fadan Musa yayi a kidime yana rarraba idanu yace what juyowa Yarima ya yayi yana kallon sa sai kuma baba da Musa ya washe baki yace dama na ce ni kuma haba ai ban isa ba wallahi wannan ba hurumi na bane yalla bai dauke kansa yarima yayi yana sake gyara zaman sa bai yi magana ba Musa ya rasa abin da zai ya rasa abin da zai yi sai zara ido yake Yarima Yasir ya ce tashi ka fita wata kyakkyawar ajiyar zuciya Musa ya sake hakan ya sa Yarima Yasir ya juyo yana kallon sa miƙewa da sauri yana kawar da kai kawai ya fice daga wajen gaba ki daya tsaki Yarima ya ja kawai ya dauke kai yana ci gaba da kallon sa a haka ya kai hannu zai dauki apple din wayarsa ta yi ringin sam shine abin da ke yawo akan screen din share kiran yayi yana daukar apple din kiran ya sake shigowa dan tsaki ya ja ta cika damunsa tun bayan da ya bar America matan ke yawan damunsa da kira ya tsina fuska ya dauki wayarsa yana karawa a kunne Prince I miss you please when will you come back bai yi magana ba kawai da ya kai abin din bakinsa ne yana gatsawa a hankali ina matukar ka Prince I miss everything about you your lips nicked everything limshe ido Yarima Yasir yayi please say something prince i want to hear your voice wani abu ne ya tsira masa yana jin bukatar macen yanzu kusa da shi gaskiya ba karamin misin yayi ba nan kan baya jin zai samu madadi irin su sam irin samanta turawan da ke bude komai a harka ba tare da jin kunya ko makamancin hakan ba mu koma video call ya furta hakan yana miƙewa amin yana miƙe kafarsa akan kujera Daɗi ne ya kama Samantha ta ce, "Alright." Nan suka koma video call. Anan Samantha ta tube gaba ɗaya. Anan Samantha ta tube kayanta ki ɗaya tana faɗa masa abubuwan da ke sake hautsana shi. Take suka koma yin abin su tamkar a fili har sai da suka gamsu a hakan. Ko da yake Yarima ko ne ya fara yin laushi da alama bacci ya fara kwasarsa, wanda ya sa dole suka hakura haka nan. Take yi mata transfer na kuɗin tana murna suka rabu lokacin har ya fara ganin dubli miƙewa yayi da kyar ya wuce can cikin ɗakin sa yana dafe cikinsa a haka ya faɗa toilet yana watsa ruwa shi ma dai da kyar ya fito yana mamakin yadda baccin yake kwasar sa tamkar wanda ya shawo wayarsa sai duba bai gani ba lokacin da ya gama saka kayan bacci don haka ya fito falo yana haɗa hanya ya hango ta can kan center table mika hannu zai yi mika hannu yayi zai ɗauka. ya ji ya tafi gabaki ɗaya da kyar ya dafa kujerar gabansa kawai sai ya dawo kanta gaba ɗaya ya miƙe a kanta yana layi a haka wani irin nan nauyar bacci ya yi awon gaba da shi kauyen jirago tun daga tsirka sauka yake binta tamkar bindi bilkis ta rasa abin da za ta ce masa don haushi kicibi suka yi da malam musa da ya fito daga gida malam musa na ganin shi ya tare kofar gidan yana zaro ido ya ce kai kai dakata uban waye kai da kake kokarin sanyo min kanka a gida Lawali ya ja baya yana haɗa kafafu irin na mafarauta. Ya ce kai ne baban Balki? Bilkis da ta rakuɓe gefe, Malam Musa ya kalla, yana hura hanci ya ɗauke kai ya ce, Me ne kake tambaya? Lawali ya ce madalla, da alama dai zuwan nawa yayi daidai, to dai da farko suna na Lawali, wanda aka fi sani da Lawi Ubandawa. Sauke hannunsa Malam Musa ya a tsorace ce, ban gane ba bawan Allah, kace Lawi Ubandaba, wanda dai muke jin labari? Lawali ya ce kwarai kuwa ni ne nan yau a kofar gidanka. Cikin Malam Musa ne ya kada saboda kowa dai ya san Lawi dan kowa ya san Lawi dan haka ya ce to Lawi rashin kunya yarinyar nan ta yi maka yanzu yasa yanzu na sa a yi maganin ta. Lawali ya ce ina baba ai wannan abin alkhairi ta yi. Washe baki Malam Musa ya ce to to to to bari a kawo tabarma da alama zancen sai an zauna. Lawali ya ce hakan ma ya isa ai domin akan hanya nake yau so nake na karɓo zaki ko da musa a dawa malam musa ya ce haka abin yake ai muna jin labarin jarumtar kalawi lawal ya ce madalla to dai abin da nake tafi da shi shine ni dai na gani ina so ma'ana dai ina son yar kabilki domin yarinyar nan ta mun kyau tamkar aljina haka take da kyau ka san mu a dawa ba irin aljinin da ba ma gani malam Musa ya ce kwarai kuwa ni na shaida hakan domin lokacin yarinta ta ina mai tabbatar maka da cewar har da aljanu masu kofato da masu ƙaho da bindi duk muna gani dariya sosai lawal ya saka ya ce kai ashe baba da kai ma ɗan iska ne baki malam musa ya washe ya ce ɗan iskan gaske ma kuwa ai nake faɗa maka yanzu ne girma ya zo amma ai da mun yi yawon daji dan ɗan samari hawayen bakin ciki ne ya zubo wa bilkis tana ganin yadda babanta ke zubar da kimarsa da mutuncinsa a idan lawali tamkar wasu sa'anni kawai ta sulale daidai za ta fada gidan ta jiyo malam Musa na faɗin aika shakura in dai yarinyar nan ce Bilkis na baka ita halak malak ko gobe za a iya daura muku aure da ita karasa fashewa ta yi da kuka mai cin rai tana afkawa cikin gidan cucu ya furta hakan yana haɗe hannaye irin gaisuwar mafarauta ya ci gaba da faɗin godiya nake baba dole ranar biki a yi hawan zakuna da kaina zan kawo zaki ka hau bayansa baba Malam Musa na washe baki ya ce kwarai kuwa har ta giwa ka kawo domin tsumina na shekara da shekaru ne zai tashi a ranar. A haka dai suka ci gaba da maganar su har Lawali ya yi masa sallama ya dafi Jikin na rawa Malam Musa ya fada gidan yana zabgawa Bilkis da Inna Habi da ta sa a gaba tun ɗazu tana mata magana ta yi shiru kira. Minkewa dai a firgice suka yi waje dukkaninsu har da Inna Zabba da ta fito bayi yanzu. Bakinsa har kumfa yake saboda masifa ya ce, ke kan ban kara tabbatarwa da ciwar jaraba haifuwar ki, sai yau dafe kirji inna habita tana salati yace ke ja can bakar munafuka duk ba ke kika jawo min wannan bala'in ba yanzu gashi nan a ce duk mazajen kauyen nan karan kacakap a rasa wanda zai ce yana son Bilkis sai wancan uban dawan lawali lawali inna habida da Zabba suka furta hakan a tare suna dafe kirji malam Musa ya ce kwarai wanda dai kuke jin labari tare da shi suka taho tsabar nuna wa duniya ta ta samu tantirin dan iska ina zabba ta ce ina zabba ina zabba ce ya kasa da muryar kamalan ina ce shine yake sara da suka kirjin malam Musa ne ya buga tsoro na kare shigar shi ya waiwaya a tsorace kamar a ce ga lawali nan sai kuma ya juyo yana faɗin kun ga irin masifar ko ni wallahi habiba kin cuce ni ina zama na lafiya kin haifo min jaraba shi yasa tun lokacin da na ce na ba da ita dan bana son fitina dafe kirji inna abu ta ce, malam Musa kace ka bayar da ita malam Musa ya ce kwarai kuwa ai wanda ya isa ya hana hakan ne akwai wanda ya isa ya hana hakan ne kasa magana inna abu yi ta kamo hannun Bilkis suka juya ɗakin su hankalinta a tashi Allah sarki wannan kenan daren ashirin da bakwai. mutane ne kusan biyar suka yi shiga irin tabar da kama saftam bayin da ke zirga-zirga a sashin Yarima Yasir waiwaye suke suna nufar falansa sai da ganin sai da sai dai daga ganin su kasancewar ba gaskiya a tattare da lamarin su ta can baya suka bullo ta wata siririyar hanya wacce ba kowa ya san da ita ba suka bi da alama masu kula da wajen aka saye hakan ya ba su damar shigewa falon yarima Yasir kai tsaye ɗaya daga cikin su hannunsa ɗauke da furut masu yawa exactly irin wanda aka kai wa yarima yasir suna karasawa wajen suka canja furut ɗin wancan aka kwashe cikin magana ta kurame dan ba sa son yin koda tare bari a samu matsala mai jam mai jan ragamar tafiyar yayi musu alamar nuni da Yarima Yasir da ke kwance akan doguwar kujera yana bacci hannun Yarima Yasir suka taba a hankali sai suka ji ya sake tamkar wani gawa hakan ya ba su ƙwarin gwiwar nufar wajensa ga baki ɗaya suna shirin zura shi a wani katon buhu da suke tafa da shi Daren 27 lokaci ne da yawanci yake zuwa cikin duhu a dukkanin darare dararen wata duk dogarai da bayi da ke shawagi a dukkanin sassan masarautar hakan bai hana mutane biyar dinnan samun aiwatar da shirinsu ba da alama ba karamin shiryawa hakan aka yi ba cikin wani katon buhu suka saka yarima yasir da izuwa yanzu ya zama tamkar gawa domin baya koda motsin kirki bare ya san a duniya yake ko akasin haka ta inda suka shigo ta nan suka fice da yarima yasir sun yi kama kama suna tafa da shi tamkar kayan wanki ko wani abu marar galihu a haka suka fice daga masarautar ga baki daya wannan nasara sun sake samun ta ne daga wasu mabo maboyan makiya da san ba a san da su ba domin kuwa kwarkwara Sadiya da ɗan tayari mai Yazid sun yi kaɗan su iya gudanar da wannan babban aiki a masarauta irin ta Manaras. firgigi ta farka daga lallausan gadon nasu da take bacci kirjinta na bugawa da karfi. Salati gimbiya falmata ta saki tana kama kirjinta wanda hakan ya jawo farkawar mai martaba daga bacci. dan kunna wutar gefen su suka yi sannan ya kamo hannunta a tsanake ya ce lafiya gimbiya haka kurum ta ji jikinta na bata babu lafiya da sauri ta girgiza kai ta ce ina jin kamar akwai mummunan abu da ke faruwa subhana layi mai martaba ya furta hakan yana miƙewa da sauri ya ce ko dai mafarki kika yi gimbiya falmata ta yi tsam tana tunanin mafarki ne ko kuwa haka kurum ta farka girgiza girgiza ta yayi domin ya ga ta shiga tunani miƙewa ta yi da sauri lokacin da kunnuwanta suke jiyo mata muryar Yarima Yasir ummi ummi cikin wani irin yanayi jiki na rawa ta ce Yasir mai martaba mafarkin Yasir yi. dafe goshi mai martaba ya yi, yana kokarin kwantar da hankalinta ya ce Yasir kuma duk abin da kika gani ai mafarki ne ba gaskiya ba please ki kwantar da hankalinki kasa nutsuwa falmata ta yi ta jawo alƙibbar ta ta saka tana shirin fita mai martaba ya ɗauko nasa kayan ya ɗora akan na baccinsa suka fito waje gidan yayi tsit banda ruwan sama da ake shekawa ba abin da kake ji ga haske ta tamkar rana mai martaba ya kamo hannunta ya ce ina zaki a cikin ruwan nan kin biya falmata ta ce wajen yarima yasa mai martaba ya ce haba sai ka ce yaro kin ɗaga hankalinki da yawa baki ga ruwa ake ba ina yarima zai je yanzu yanzu haka ma bacci yake bare kuma da girmansa zai zai iya ji da komai ya kamata mu kasance masu kyakkyawan zato sauki ajiyar zuciya falmata ta yi tana girgiza kai haka tabi bayan sa suka koma amma zuciyarta na sanar mata akwai yarima yasir a wajen wata wawuyar ajiyar zuciya suka sake mutane biyar din da suke dauke da yarima yasir wajen da suka boye da a ce su gimbiya falmata sun sake tako biyu kwakwara daga inda suke da ko babu abin da zai hana su gansu domin ba su gama ficewa daga wajen ba cikin sassarfa suka karasa saurin tafiyar su ta boyayyar hanyar da suke bi daga nan ne suka karasa ficewa daga masarautar gabaki ɗaya. can gaban motar da ta yi fakin daga nesa ne suka nufa suna zuwa wajen suka sashi a boot din motar dama akwai direba a ciki suna shigewa ciki figi motar a tamanin sun yi tafiya mai tsawo wacce ta fitar da su daga birnin Adamawa daga nan suka saki hanya suna faɗawa kauyuka da ke kewayen ba su tsaya a nan ba domin sun fi so a jefar da shi can kauyen da zai karasa rayuwarsa a can wanda shi da masarautar manaras sai a lahira idan ana yi hakan kuwa ta kasance har yanzu babu mai magana a cikin motar hakan kuwa ta kasance har yanzu babu mai magana a cikinsu motar kuwa irin mai shiga ko ina dinnan ne suka samu hakan yasa take hayewa duk wani kwazazzabo da ramuka idan sun fada sun yi tafiya mai yawa kafin suka gangara wani kauyen da su kansu ba su san ina suke nufa ba yanzu gargaɗin da boka markus ya bayar suke tunawa wato a shiga ta yamma da gari sannan a ajiye shi a kofar makabarta sun sha wahala sosai domin har sun ɗebe tsammanin samun wani kauyen kuma can suka hango gidaje tsilla-tsilla daga nesa sun manta ma a ɓangaren yamma suka biyo ko kuma gabar wani ƙaho da suke tafa da shi na tsafi mai jan ragamar tafiyar ya ɗauko yana hurawa a hankali take wani farin hayaki ya fito ya buce daga motar yana tafiya a hankali wannan shine makamin da zai nuna musu makabarta idan sun je kamar yadda boka Markus ya faɗa musu dan ba za su iya samu makabarta da kansu haka nan ba hakan kuwa ta kasance suna bin su a baya a hankali har ya jefa su wani dajin da ke nesa sosai yana zuwa wajen ya kama da wuta ya kone kurmus Allah sarki wannan kenan